abin da ya faru jiya a kotu bayan lauyan ndlea sun gabatar da shaidunsu a gaban kotu daga babban lauyan dcp abba kyari barista hamza n dantali ban taba alaka da abba kyari ba ban taba ganin abba kyari ba kuma abba kyari ba shi da alaka da koken din da muka kawo najeriya daga kasar ethiopia mai gidanmu ne mai suna emeka ya ba mu koken akan mu kawo najeriya bayan ya tura hotunanmu da aka ɗauka lokacin da muke ethiopia zuwa ga jami'an ndlea akan idan mun shigo airport na najeriya su yi kilarin namu mu kuma an sanarwa jami'an ndlea kala kayan jikinmu kuma da na shigo har na basu naira dubu goma kudin hafi new year muna zuwa airport na najeriya bayan an kilarin namu sai 'yan sandan irt suka kama mu suka kawo mu abuja na yi wa jami'an 'yan sandan irt da suka kama mu ta yin basu makudan kudade don su bar ni na arce amma sun ƙi har ya kai na faɗa musu cewa zan bar musu koken ɗin gabaki ɗaya don su bar ni na arce amma suka ƙi bari na daga baya na basu su haƙuri da kuma yi musu akarurruka masu mahimmanci amma sun yarda da ƙarshe dai suka miƙa mu ni da ɗan uwana patrick zuwa jami'an ndlea tare da koken ɗin da suka kama mu na yi mamaki da naga ga abba kyare a cikin wannan kes ɗin saboda ba shi da alaƙa da wannan harkar tamu. daga bakin shaida wanda aka yanke hukuncin shekaru biyu bayan sun yarjejeniya da hukumar ndlea akan zai basu su dukkan haɗin kai kuma wanda shine ya yi safarar koken zuwa najeriya mai suna cibuna patrick omebe an ɗaga sauraron ci gaba da jin ƙarar zuwa ɗaya da biyu ga watan disamba shekara ta 2022 insha allahu gaskiya za ta yi halinta wannan sako ne da muka karanta daga datti asalafi wanda ya wallafa a shafinsa na facebook don haka ba daga taskar al'umma ba ne to ka ce ya sunanka zahardin ya sunan babanka wa tasu tasu zahardin tasu sunanka mm. ya, ya shekarun kafa nawa daga wani gari ka zo garin bakwai garin bakwai eh. cikin nijar ne ko najeriya nijar can wajejen dai jibiya kenan ko eh. to an ce kana tare da barayin daji eh. me kake musu ka tura ka nema masa da masu kuɗi da busashe a nema musu da masu kuɗi da busashe mm. idan ka gani ka je ka gwada musu to in ka gani sai ka sayan da ka koma mm. su su taho tare da kai da daddare kenan mm. a kora busashen in kuma mai kuɗi ne a ɗauke shi a mai kidnapping to kuma an ce ka iya bindiga gaskiya ne eh. ka iya harba bindiga eh. na baka za ka iya harba eh. to bari mu baka mu gwada mu gani na tabbata ka iya wa ya koya maka ita su suka koya su dajin mm. kayi dau lokaci tare da su ne kun shekara kun shekara ba mm. to daga zuwan ka wajen su suke koya maka bindiga mm. saboda wani ku cere ga sunan tsaye yanzu ba wannan kaga sai an gane mu da ido da ido na rance da Allah shi muka ci tsakani na hadda Allah da ya halicce ni to waka hana mu kan bala'i kun a daina kisa bidiyon hana kai kisa yanzu ni na faɗa ma wani dan majalisa wanda ya zaka wuri na yana ji ina zaune kamin ku yi wannan abun barayin da a wurin birnin gwari suna kira na suna ba da shawara barayin da a wurin maru suna kira na suna ba da shawara barayin da a wurin bayan ruwa suna ba da shawara wurin tafe suna ba da shawara Ni bidiyo buzu. Gaban shi muna magana wasu na cewa a inga titi yanda shigo jihar Zamfara a yanki. Gaban shi gaban shi suna waɗi suna cewa